to ga maganin shawara shi kenan wannan maganin na shawara ne nima na tsaya a nan ba sai na biyo in dai ka san me ake kira da ciwon shawara to shawara wannan maganin shawara ne ai shi kenan abubuwa guda uku za ka samu ka rika dafawa kana sha ƙaramin kofi da safe bayan an karya karamin kofi da daddare bayan an ci abinci idan ka haɗa waɗannan abubuwa ka sha insha Allah rabbi shawarar nan da ka tambaye ni za ka rabu da ita har abada sunana shu'aib ibrahim akarami mai gabatar da wannan shirye-shirye a wannan tasha mai albarka ga masu neman ƙarin bayani kamar yadda muke magana kullum za su tibe mu daga karfe goma na safe za su dinga kiran mu daga goma na safe kiran waya har karfe shida na yamma wanda kuma suke bukatar magunguna wanda mu muka sana'anta muka haɗa suna bukata to za su tura mana sako ta text message ko kuma su tura mana sako ta whatsapp su yi hakuri kar gaba amsa ba aikin da yawa za mu dalla dalla daki daki kuma za mu amsa musu cikin yarda Allah wannan shine akan abin da muke na ce shawara abubuwa uku na farko za a samo ganyen gwaiba ɗaya za a samo ganyen lemun tsami bishiya lemun tsami yana da bishiya to ba lemun tsami ba lemun tsami ba ganyen shi za a ɗebo biyu sannan za a wanke su idan aka wanke su sai a zuba su a tukunya sai a ɗauko citta ɗanya sai a yayyanka ta ita ma da bawanta da komai ba sai an kankare ba sai a watsa sai a zuba ruwa sai a tafasa so ake ya tafasu sosai amma cin ya tafasu sai a sauke so an sauke sai ya dan wuce ya yi sanyi sai a ɗibi ƙaramin kofi da safe in an ci abinci sai a sha ƙaramin kofi da daddare in an ci abinci sai a sha wannan shine maganin shawara ga yaran na bada Allah ya sa ku gwada in kun gwada kuma ku da al'umma duk inda suke su ma su gwada muna muku fatan alkhairi kada manta da subscribe da sharing da comment ma'assalam